ziyarar na zuwa biyo bayan hotunan bidiyo da kungiyar boko haram kanta ta naɗa waɗanda muryar amurka ta yada don ƙara wa al'umma fahimtar aƙida da kuma alƙiblar boko haram domin kyautata tsaro in ji babban editan sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sakkwato wanda ya kawo ziyarar aiki kafofin yada labarai na atv gotel da kuma fombina da ke yola fadar jihar adamawa to a malam sanusi na zo yola ɗaya daga cikin jihohi da dama a najeriya da na samu na ziyarta domin saduwa da kafofin watsa labarai musamman tashoshin talabijin da na rediyo domin su taimaka mana wajen yayata wannan shiri na musamman na bidiyo na talabijin da muka shirya kan kungiyar boko haram domin nuna mutane cewa boko haram fa abin da suke yi ba musulunci ba ne kuma bai da alaka da musulunci a bidiyo ne wanda ya hada abubuwan da su kansu yan boko haram din suka dauka da kansu muka amfani da su domin shirya wannan shiri na musamman wanda gajeren shiri ne domin taimaka a yayata shi wannan ziyarar ta samar da wata kafa na kulla yarjejeniya da zumunta ta hanyar da gidajen rediyo da talabijin din za su amfana da na'urorin aiki na zamani da kuma horar da ma'aikata sanin makamar aiki ta yadda za su yi gogayya da sauran takwarorinsu na kasashe da suka ci gaba a duniya. Mu kuma abin da muke so su dinga yaya ta shirye-shiryen da muke watsa a can tashar tamu ta Washington ta murya Amurka kamar shirye-shiryen lafiya da ilimi da ayyukan gona da dai sauran shirye-shiryen da muke yi. To kaga kamar aiki ɗaya muke tuna jama'a namu guda ne harshen guda ne to za mu yi amfani da hurumin da muka samu wajen karfafa mutane muhimman abubuwan da suke da amfani wurin su kamar harkokin tsaro dinnan shanin ilimi shanin lafiya da sauransu te da in sun jina za su je can in ji janar manajan gidan talabijin na jihar adama alhaji yusuf na Dabu usman ziyarar faduwa ce ta zo daidai da zama a lokacin da ƙasa ke fama da raɗaɗin matsin tattalin arziki lamarin da in ji shi ya shafi kafofin yada labarai ta fuskar kayan aiki da kuma horar da ma'aikata tun da muna nan muna tunani a za mu so mu samu ko kuma za mu cimma wannan kalubalen shi ne wato na ah, dangantaka da voa sai ya kasance ya kawo mana shi in allah ya da kamar da ya mana bayani za mu samu shiga mu shiga wannan dangantaka kuma na fatan su voa za su amince da ah, roƙon da za mu yi da kuma dangantaka za mu shiga da su so abu ne mai kyau kwarai da gaske ta wace hanya yarjejeniyar da muryar amurka ke kullawa da kafofin yada labarai za ta amfani masu mu'amala da gidajen rediyo da talabijin din tambayar kenan da na yi wa mukaddashin manajin darekta na kamfanin yada labarai ta gotel alhaji muhammad el yakub tabbacin cewa wannan haɗaka za ta kawo da wasu sabbin shirye-shirye waɗanda za su faɗakar da masu sauraro ko ta aikin gona kuma na kiwon lafiya da sauran abubuwa waɗanda suka taɓa rayuwa wanda tunanin in ya zo ɗaya ka kuma gwama shi aka cakuɗa shi za ka ga cewa daga karshe an samu wani abu mai amfani. Shugaban sashen labarai na gidan rediyo Fombina da ke Yola, Malam Bamanga Abdullahi Gombe, bayani ya yi na irin tasiri da wancan zai yi ta fuskar tsaro. Kamar misali, Bafulatani yana kiwo a jeji, manomi yana noma a jeji, zai ji ana yada shirye-shirye wayanda za su kawo haɗin kai da kuma zamantakewa. To kaga akalla ba a ba za a samu inganci ta wajen fannin tsaro. Ziyarar da Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo Yola Fadar jihar Adamawa ta ba shi damar saduwa da wasu daga cikin waɗanda ke baiwa shirinsa na tsaka mai wuya gudumawa. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.